a cikin document na first islamic school for blind da muka so mu ba a former president john dramani mahama inda ya samu ya to amma an mai rasuwa shi bai samu ya zo ba kuma ya aiko da gayyatar shi suka zo ya ba da 200 million aka kawo towards the first islamic school for blind. ga kuma takardunan school nan duka all the necessary information from the court kan na muka yi shi landin nan na yake project nan na ya kai any information duka yana cikin wanga takarda muna so kamar kan da muka ba ku ga amika da former president insha Allah a